Okay, let's let's go back and talk about. I wanted to do a practical example of everything I was talking about.
a ina so in ba da misalai a faɗake game da misalai da na bayar tun farko And I thought since I I kind of gave you the conclusion na ce tun da na riga na ba ku ainihin kammalar maganar about the passage about the fig tree, akan ainihin wannan wuri game da bauren nan a littafi mai I tsarki.
thought it would be worthwhile to walk through the process.
yanzu ko ina so in ɗauki ainihin labarin in bi daki-daki abubuwa da ke ciki And so the passage was Matthew 21, haka ko ainihin gurin nan shine matta sura 21 starting in verse 18.
idan muka fara daga aya 18 Now in the morning, da safe kuwa as he returned to the city, bayan ya dawo zuwa cikin he birnin was hungry.
ya yana yunwa And seeing a fig tree sai ya ga itacen ɓaure by the road, he came to it wadda take tsaye a bakin hanya and found nothing on it but leaves.
sai ko bai samu ko 'ya'ya a jikinta ba sai ko ganye And, he, and said to it, sai ya ce mata Let no fruit grow on you kada wani 'ya'ya ya sake fitowa daga jikin ever again.
har abada Immediately, ɗani ɗani kuwa the fig tree withered away.
ita wannan ɓauren sai ta bushe
When you read that, idan ka karanci wannan the first thing you should respond is, abu na farko da ya kamata ka mai da martaninta ita ce I don't know enough to know what's going on.
ni ko ban fahimci komai da zan iya san me ke faruwa ba You know, he cursed the fig tree.
kun san cewa ainihin ko itacen ɓaure ne We know he expected it to find fruit and he didn't find fruit.
kuma yana tsammani zai samu 'ya'ya a jikin wannan itacen ɓauren amma kuma bai samu ba But by the way, amma kuma if you look, there is a feast am- za ku iya gani cewa akwai wata biki da ke tafiya of summer fruits, wadda ko ana bikin 'ya'yan itace ne ta kaka which is in August.
wanda ma a ainihin watan takwas ne He's doing this in like March.
shi ko wannan fa lokacin kamar watan uku ne ya samu auren nan So you kind of go, sai ko ka ce a'a aya he looked at the fig tree ya dubi ainihin itacen ɓaure and found nothing on it but leaves.
bai samu komai a jikinta ba sai ganye Well, of course.
tabbatacce kuwa That's all that would be on a fig tree at that point in a time.
wannan lokacin da shike ba lokacin 'ya'yan baure ba ne ai dama za ka samu ganye ne kawai a itacen ba tare da 'ya'ya ba So you read the passage and think about it.
saboda haka ko sai ka karanci ainihin wannan wurin ka koyi tunani game da abin da ya sa The context is when he's going to be crucified.
ainihin zancen maganan da yake yi shine za a tafi da shi wurin gicewa which is at Passover, wanda ko ainihin kiɗirin ketarewa ne which is the 15th day of the first month.
wanda ko ita ce ranar goma sha biyar ta wannan watan So that would be end of March, beginning of April.
wanda ko zai kai ƙarshen watan uku zuwa harin watan hudu kamar yanzu ke Of course, there wouldn't be any figs there.
tabbatacce ko ɓaure ba su da ya'ya a wannan lokacin But he came to it and found nothing on it but leaves.
da ya zo ko bai samu komai a kai ba sai ganye And then he curses it.
sai ko ya la'ance ta It says, even though it's a tree that's not in season, sai da ya ce ko da itace ne wanda ba a lokacinta ba he's going to curse it for not being in season.
zai la'ance ta ba tare da ta ba da ya'ya a lokacinta ba So the first thing to do abu na farko ko da za a yi shine is to look in the context.
shine mu duba ainihin yadda yake Well, or you really have two choices. You can either look at the context ko kuma ka duba abin da yake ake zance a kai Or you can look and see ko kuma ka duba ka gani if there's parallel passages.
ko kuma akwai wata ainihin aya a wani wuri wadda ta yi daidaita da And wannan in this case, a wannan wuri kuwa there is akwai Mark 11, 12.
idan muka duba cikin littafin markus sura goma sha ɗaya aya goma sha biyu So if you look and see a passage, idan ka duba ainihin inda ka karanta a littafi especially in the New Testament, and especially in the Gospels, musamman ma a sabon alkawari musamman ma a cikin bisharun nan guda hudu Look and see if there's parallel passages.
sai ku duba ku gani ku ga kamar ko kuma akwai ainihin wurare da suka daidaita Yes, Mark is not Matthew.
saboda ko markus ba matta ba ne The audience of Mark is different than the audience of Matthew.
waɗanda ko matta ke rubuta musu sun bambance da waɗanda markus ke rubuta musu And so the things they record will be different.
saboda ko abubuwa da suke ainihin ko rubuta su sun sha bamban da juna So, starting in verse 12, now the next day, sai rana ta gaba kuma when they had come out from Bethany, da suka koma betani he was hungry.
yana jin yunwa And seeing from afar a fig tree having leaves, sai ko ya ga ɓaure daga nesa wadda take da ganyaye so now it added something.
sai ainihin markus ya ƙara wani abu a kai He saw the fig tree from afar.
Sai ya ga ɓauren daga nesa No word in Scripture, babu wuri a cikin littafi because every word in Scripture is precisely given.
babu wata kalma a cikin littafi mai tsarki wanda an rubuta ta ne kawai duka kalamu duka kalmomi an sa su ne da ma- dalilai ta musamman God was very particular about what words he wanted to be recorded.
Allah da kansa ya yi babban nazari wurin sa duka kalmomi da suke cikin littafi So here we find out that it's far off, sannan ko ba wani abin da zaka ce a an dai rubuta ne da ta yi nisa which the other one said it was by the road.
wanda ko wancan ayar ta ce a bakin hanya ne So he would, so so Jesus was hungry.
saboda haka ko Yesu ya ji yunwa He sees a fig tree far off, ya ga ko ɓauren nesa da shi but he doesn't go out of his way amma ko bata fita bata kauce daga hanya da yake bi ba because it's by side the road.
saboda ko tana bakin hanyar ne None of this helps us yet dukka wayannan fa ba su taimake mu ba understand how to interpret it.
ina so ku fahimci yadda za ku iya fassara littafi mai tsarki But the first thing in every passage amma ko abu guda da yake kowane ainihin ko aya is to figure out what's actually there.
shine ka tabbatar da menene take nufa So he went to see sai ko ya je domin ya gani if perhaps ko kuma
he would find something on it.
zai iya samun wani abu akan wannan itacen Now remember, ku tuna fa he knew figs were out of season, ya san cewa fa ɓaure ba lokacin 'ya'yan ɓaure ba ne but still he goes and looks.
amma kuma ya je da mun ya duba When he came to it, he found nothing da ko ya zo ya duba bai samu komai ba but leaves.
sai ko ganye zalla And then Mark, sai markus kuma because they're writing to a, he's writing to a less educated society.
saboda markus marubuci ne ma waɗanda dai ba masu ilimi ne sosai a al'umma ba Said he found nothing on it but leaves bai ko samu komai a kanta ba sai ganye because it wasn't the season for figs.
saboda lokacin fa ba lokacin 'ya'yan ɓaure ba ne
So the one who's writing to a more common audience, wanda ko yake rubutu ma waɗanda ke ba su da ilimi sosai that would be less familiar potentially with Jerusalem, tabbatacce ko su ba su fahimci yadda urushalima take ba is maybe in Egypt figs produce in Mar- March.
ba mamaki ko ainihin ɓaura a masar takan yi ya'a a a watan uku He makes it very clear.
ya mai da shi a faɗake Jesus is looking for figs yesu almasihu ko yana neman ɓaure on a tree that should not have figs.
a itacen da ba ta da ainihin ya'yan ɓaure And then it says, in response, sai ko ya ce a mai da martaninsa Jesus said to it, yesu ya ce mata Let no one eat fruit from you ever again.
kada wani ya sake ci daga cikin 'ya'yan itacen ki kuma And his disciples heard it.
sai ko almajiransa sun ji wannan So they came to Jerusalem.
suka zo urushalima The other one says it immediately withered.
wancan fa a a wancan ayar ta ce dani dani a wancan takardan kai dani dani sai ta bushe Mark says amma kuma markus ya ce Christ cursed it, kristi ya la'ance ta and then they just went on their way.
sai ko suka tafi abinsu That's odd.
wannan ko ka san akwai dan tangarda a gurin ko But if you continue to read, amma ko in ka ci gaba da karantawa you see in verse 20, zaka duba aya ta ashirin he continues to talk about the fig tree.
ya ci gaba da magana akan ya'yan ɓaure Now, in the morning, as they passed by, da safe ko da suka wuce ke wucewa they saw the fig tree sun ga ko 'ya'yan itacen dried up from its roots.
ta riga ta bushe har jijiyarta Matthew says it withered away immediately.
amma ta ya ce ta bushe ɗani-ɗani Mark says the next morning they saw it wither away.
markus kuma ya ce washe gari da suka dawo bin wannan hanyar suka same shi ta bushe So, how do you harmonize those?
to irin wannan yaya za ka yi maganinta Well, if anybody has trees, I happen to have fruit trees.
idan ko wani yana da ainihin 'ya'yan ɓaure ya kamata ni ma ina da 'ya'yan ɓaure Trees that wither away, su ko itace za su iya bushewa where they get like a disease, idan sun samu wata cuta it takes all seasons.
zai ko ɗauke su kusan shekara guda kafin su bushe yanko ne Fires can take out a tree right away, tabbatacce ko wuta zai iya kona itace ɗani-ɗani but other things, trees move slowly.
amma ko idan wata cuta ne ko wani abu zai ɗan ɗauki lokaci zai ɗauki rata kafin ya bushe So, if we just read Matthew, idan ko muka dai karanta batta kawai we would think, boom.
za mu ce kai
But when you read Mark, amma ko in muka karanci markus you go, that immediate is, you know, 24 hours.
za ka ce a'a ai ɗani ɗani da aka yi magana a matan nan ya ɗan ɗauki kusan awa 24 Which compared to how trees work, that's immediate.
wanda ko yadda yake ɗaukawa kenan ba ɗani ɗani ba So that's pretty easy to harmonize.
wannan yana da sauki ka iya game ainihin ma'anarsu ka ba- ka ba su ma'ana ɗaya So then, verse 21 says, a aya 21 ko sai ya ce And Peter, remembering, said to him, sai ko bitrus da ya tuna sai ya ce masa Rabbi, look, rabai ka gani the fig tree which you cursed is withered away.
ainihin ko ɓauren nan da kala anta ta riga ta bushe So Jesus answered sai yesu ya amsa and said to them, ya ce musu and then he goes on ya ci gaba da magana and says ya ce the verses that were immediately after the verses that I read in Matthew.
ainihin ko ayoyi da suka biyo wa bayan waɗanda na karanta a mata So from that, daga wannan wuri kwa because the story was split differently, saboda an ainihin raba da labarin daban-daban you understand it's all one story.
za ka iya fahimta cewa duka labari guda ne It's not a story about the fig tree withering ba ko ainihin labarin akan ɓaure ne da ta bushe ba and about the, the mountain going into the sea.
ba ma akan ainihin dutse da zai koma cikin teku ba That's all one story.
dukkansu gaba ɗaya labari guda suke bayarwa So, especially with parables, tabbatacce ko musamman ma da ainihin habaici ko kuma misalai and understand God does physical parables.
ya kamata mu gane cewa yesu almasihu yana ba da misalai akan abubuwa da ke jiki Like if we said a parable, kamar yadda ya yi magana akan ainihin ciyawa da suka fito a gona we would go, well, there was an old man, za mu iya ce a akwai wani tsohon mutum blah, blah, blah, with the parable.
wanda ko ga misalin da aka ba da labarin ta za mu iya bayarwa God makes there be an old man, Allah ko ya yi magana akan wannan tsohon mutum and he makes the parable physically happen.
sai ko ya mai da ainihin misalin ta faru a bayyane So there really is a fig tree, saboda ko akwai gata nan tabbatacce ga itacen ɓaure but the fig tree is just symbolizing things.
amma kuma wannan itacen ɓaure da ake magana a kai tana nuni ne na wani abu da ya daban But he gives us this fig tree ya ko ba mu wannan ɓauren ne so we can understand things.
mu iya fahimtar zance da yake yi So let's go back to the Matthew one.
bari mu koma cikin littafin marta nan da muka yi Because karatu.
now from Mark, idan muka duba ko daga barkus we know that it's tied mun san cewa a- a- s- sun tattaru gu ɗaya to the mountain being cast into the sea.
akan wannan ainihin dutse da aka mai da ita cikin teku So in, in Matthew it says, a matta ko sai ya ce So Jesus answered yesu ko ya amsa ya ce and said to them, ya ce musu Assuredly I say to you, hakika ku ina faɗa muku if you have faith idan kuna da ban gaskiya and do not ba doubt, ku koyi shakka ba you will not only do ba ko za ku yi ma wannan what was done to the fig tree, abin da aka yi wa wannan itace kawai ba but also if you say to this mountain, amma in kuka faɗa wa wannan dutse be removed ka a cire ta and be cast into the sea, zuba shi cikin teku it will be done.
za ta kasance haka And sannan kuma whatever things you ask in prayer, duk abubuwa da kuka roka cikin addu'a believing kuna gaskatawa you will receive.
za ku karɓa So that's clearly tied to the cursing of the fig tree.
wannan ko zancen ta zama daidai da la'ana da aka la'anci wannan itacen ɓaure So a point I made abin da nake magana a kai kuwa shi when ne you handle scripture yayin da kuke ma'amala da littafi mai tsarki is be really careful with the words.
dole ne mu yi hankali da kalamu da suke ciki He doesn't say if you say to a mountain, ba yana nufin cewa idan ka gaya wa wannan dutse da ke a nan be removed cewa ta fito and cast into a sea.
a ciro ta a maida ta cikin teku He says if you say to this mountain, yana cewa in kuka gaya ma wannan dutse wannan which it means it must be wanda ko yana nufin cewa dole ne ya zamo specific about that mountain that he's talking about.
dole ne ya zama takamamman ainihin dutse da shi yake magana a kai ba wata daban ba So you should immediately go, wannan ko zai sa ka ce ɗani ɗani which people want to use all the time.
inda ko mutane da yawa ke so su yi amfani da ita If you have faith, idan kana da ban you gaskiya can cast a mountain into the sea.
za ka iya dokatan kowanne dutse ko daga ina ne
That is not what Jesus said.
wannan ko ba abin da yesu almasihu ya faɗa ba ke The words really matter.
kalmomi ko na da muhimmanci sosai If you ignore that this, idan ko kai ainihin watsi da wannan da yesu almasihu ya faɗa you can come to all kinds of wrong conclusions.
za ka iya zuwa wata fasaha ka ce waɗancan wancan wancan wancan amma yesu ya ce wannan ba waɗancan ba So this mountain, saboda haka wannan dutsen how do we figure out what this mountain is?
yaya ko za mu iya sanin wannan tudun dutsen Well, we know mun ko sani
that they were staying in Bethphage, a cewa suna nan a Bethfage ne which is on the Mount of Olive, Olives.
wanda ko yana da ainihin um, zaitun a kanta They left there to go to the city.
sai ko suka bari suka shiga ainihin birni So if they're walking towards the city from the Mount of Olives, Ya- yayin da ko suke tafiya wannan ainihin birni daga dutsen zaitun there's only one mountain they would see.
akwai ko dutse guda ɗaya ne da za su iya gani That's Mount Zion.
shine ainihin dutsen tsihiyona So clearly this has something to do with Mount Zion.
saboda haka ko tabbatacce wannan zance da ake yi ana yin ta ne akan dutsen tsihiyona And so if you look through scripture like I have on my phone right in front of me, idan ko ka dubi littafin mai tsarki kamar yadda nake dubawa a wayata yanzu and I understand, I immediately know it's Mount Zion.
tabbatacce ko ni zan iya zaton cewa a ana magana fa akan dutsen tsihiyona ne You might have to do more work to figure out it was Mount Zion.
kai ko za ka iya ma yi tunani da yawa sosai kafin ka tabbatar da cewa ana magana ne akan sihiyona But the scripture has plenty of places that says Jerusalem's on Mount Zion.
amma ko littafi mai tsarki yana da wurare da yawa da ya nuni cewa urushalima yana kan And so in Mount yana kan Zion, sihiyona So if you're looking at Mount Zion, idan ka duba dusan sihiyona you see Mount Zion's used in two ways.
shi ta ko sihiyona an yi amfani da ita wuri biyu It's used as a physical mountain, ana amfani da ita akan dutse da take bayyananniya but it's also called the Holy Mountain.
amma kuma ana kiranta dutse ce mai tsarki It's a mountain like any mountain, ita ko dutse ce kamar kowace dutse but its holiness is special.
amma ko ainihin lakami da aka mata da tsarki ta bambanta ta da sauran duwatsu Joel 3 17, for instance.
Yuel sura uku And I just searched for this. I didn't prepare to pick a specific verse. I'm trying to show you how I would do it.
a wannan ko na dan dauka ne kawai a nan ba wai na shirya tuntuni ne na dauka in ba ku misali ba And I'm skipping because I kind of know what to look for because I've done this a lot.
saboda ko na saba yi ina duba kowane littafi zan iya ɗaukan ko daga ina in iya bada misali But many times when I'm trying to understand a passage, sau da yawa ko idan ina so in fahimci abin da ke a cikin littafi especially when I'm preaching on a passage, musamman ma idan ina wa'azi akan wani wuri I will look at a word zan dubi kalmar and I will read every single verse zan ko karanci duk kowane ainihin aya that references that word.
duka ayoyi a littafi mai tsarki da yake da wannan kalma Because the only way to zan karanta su understand domin ta haka kawai zan iya fahimta is to actually figure out how it's used in other places.
shine sai ka iya duba yaya ne ake amfa aka yi amfani da ita a wayansu sauran ayoyi Now, in this case, for Mount Zion, a wannan wuri ko da na duba ita ma- dutsen Zi- sihiyona I know exactly what God's talking about na san tabbatacce ko abin da Allah ke nufi a wannan wuri because I've read about it enough.
saboda na karance ta sosai But in Joel 3:17 it says, a ko ainihin littafin Joel ko Yuel sura uku aya goma sha bakwai ya ce "So you shall know sa'an nan za ku sani that I that I am the Lord your ni God, ne ubangijin Allahnku dwelling in Zion, wanda yake zaune a sihiyona my holy mountain.
tuduna tuduna sarkakka Then Jerusalem shall be holy, Urushalima kuma za ta tsarkaka and no alien shall ever pass through her again." sojoji abokan gaba ba za su kara ratsawa ta cikinta ba And then it goes on, it's clearly talking ya ci gaba ko yana ainihin magana about the the church as Mount Zion.
akan ikkilisiya wadda ta yi- take madadin dusan sihiyona where God dwells.
inda ubangiji allah ke rayuwa And this is Hebrews 12 22.
idan muka duba cikin littafin ibraniyawa sura biyu aya 22 In Hebrews, he uses this example.
a ibraniyawa ko ya ba mu wannan ainihin misali Are you going to Mount Sinai?
za ka kai kuwa zuwa ainihin dusan sina'i ne It says, Do not touch, wanda ya ce karka taba because if anyone touches the mountain, they'll be stoned saboda ko duk wanda ya taba dusan sihiyu- and shot with an arrow.
dusan sina'i za a jajjefe shi da dutse ko kuma da da kifiya But the writer of Hebrews, talking to believers, says, amma ko marubucin ibraniyawa da yake magana da masu bi sai ya ce But you have come to Mount Zion ku fa kun zo ainihin dusan sihiyona and to the city of the living God.
zuwa ga birnin allah mai rai Well, how many people in this room have been to Mount Zion?
mutane nawa ne a wannan dakin sun taba shiga ainihin dusan sihiyona And he's saying every single person that's ever been born again ya ce dukkan wani mai bi da ya taɓa samun samanta haifansa has gone to Mount Zion.
ya ko shiga ainihin dusan sihiyona We didn't do that by going to the physical mountain.
mun koyi hau wannan dutse ba taurin zuwa ainihin dusan da take bayyane a urushalima ba So it doesn't need to be talking about the physical mountain.
saboda haka ko ai maganan da yake yi ba dan ainihin dutse da take a bayyane ba ne Because he's talking about this mountain, he's talking about a very special mountain.
saboda ko yana magana a kan ainihin dutse wadda take da muhimmanci sosai a wannan lokaci So let's see. So, so that should give us a clue.
wannan ko zai iya ba mu ra'ayi ko kuma ya ba mu dan haske da za mu gani
Mount Zion, it could mean the physical mountain, ita ko dusan siyona za ta iya zamanto wadda take a faɗake ta jiki but if faith can move mountains, amma ko idan ban gaskiya za ta iya ainihin za ta iya tafiyar da duwatsu then why is Mount Zion the only one that can move?
me yasa ya ambaci ainihin dusan siyona ne kadai wanda za a iya ainihin cire ta a tura ta How many times have you heard faith can move mountains?
wannan ko zai sa kasancewa ko kuma wani irin ban gaskiya ne za ta iya ainihin cire dutse And people say it's from Scripture.
mutane sukan ce ko daga cikin littafi mai tsarki ne Faith can move Mount Zion.
ita ban gaskiya za ta iya ainihin ta tafiyar da dusan siyona ne kare That's from Scripture.
wannan ko daga littafi ne
Okay, so with that idea, da wannan ra'ayi kwa and also whatever things you ask in prayer, sai ya ce dukkan abubuwa da kuka roka cikin addu'a believing you will receive.
kuna gaskatawa za ku karɓa
Christ had already told them how to pray.
yesu ya riga ya koyar da su yadda za su yi addu'a When you pray, pray this way ya ce in za ku yi addu'a ga yadda za ku yi addu'a Our Father who art in heaven, ubanmu ubanmu wanda yake cikin sama hallowed be thy name.
sarkace sunanka Thy will be done nufinka su kasance on earth as it is in heaven.
a cikin duniya kamar yadda take a cikin Give us sama this day our daily ka bread.
ba mu wannan rana ga abincin yini Forgive us our trespasses ka yafe mu laifofukanmu as we forgive those who trespass kamar against yadda us.
muke yafan waɗanda suka mana laifi And let us move mountains into seas.
bari ka ka samu mu ɗauki duwatsu daga daga bu- mu cire duwatsu mu kai su cikin ruwa He never said that.
haka ne ya faɗa haka ya koya musu babu no So if this is tied to prayer, idan ko ainihin wannan zance da yesu ke yi ta danganci addu'a ne we should expect it to be tied to the things that he said we should pray about.
dole ne mu koyi ainihin sammanin cewa zai kawo wannan cikin ainihin addu'a da ya koya musu
Right?
ko ba haka ba That makes sense?
wannan ko yana da ɗan ah, akwai haske a ciki ai ko Okay, so his will be done.
saboda haka sai ya ce bari nufinsa ta kasance I don't see how that fits.
yaya ko wannan za ta iya shiga ciki
Give us this day our daily bread.
ka ba mu rana ga abincin yini I don't see how that fits.
ban ga yadda ma ya sa ya shiga cikin cire dutsen siyona ba Forgive us our trespasses.
ko kuma ka yabe mana laifukanmu Maybe, but kila come to the holy mountain.
kila in ka zo ainihin gurin su dutsen nan mai tsarki kila zunuban ka za a yabe maka Thy kingdom come.
amma kuma ya ce mulkin ka shi zo Wait a second. Mount Zion amma ba ka saya dutsen siyona is about people coming to Christ.
yana nan ne game da mutane da suke zuwa wurin kristi They come to Christ, they come to Mount Zion.
idan suka zo gurin dutsen siyona In Hebrews it says they come to Jerusalem.
shi ko ibraniyawa ya ce sun zo ne urushalima Mount kenan.
Zion is, is where God dwells.
ainihi ko dutsen sihiyona nan ne ubangiji yake kasancewa The mountain going into the sea, it could have to do ya ce ko idan ainihin ko cire dutse a maida ita cikin teku ba mamaki tana da la- lankafi da wannan it could really have to do with God's kingdom coming.
tabbatacce ko ba mamaki za ta iya zamo ne game da mulkin allah shi zo But let's see if we broaden the scope.
amma ko bari mu gani ko za mu fada da wannan ainihin ra'ayin Consider more of the mu context.
ko sake duba abubuwa da ake zance a kai a cikin littafin Maybe that will help.
wannan ba mamaki zai taimaka So let's see.
bari mu gani Let's go back to verse 12.
bari mu koma aya goma sha biyu We could go earlier. Earlier talks about how Jesus Christ had come into Jerusalem ya koyi magana yadda yesu almasihu da farko ya shiga urushalima and they threw down their cloaks, suka ainihin zubar da kaye suturas a ƙasa put down their palm branches, suka fa- ainihin yanyanke itatuwa suka zuzzuba su a kan hanya and people scre- yelled out, Blessed is he who comes in the name of the Lord.
mutane ko suka yi ihu suka ce albarka ta tabbata ga wanda yake zuwa a cikin sunan ubangiji But I usually start nearer in context.
amma ko ainihin ra'ayin shine yana nan a cikin gajar ainihin tunanin That tells me it's happening in Jerusalem, mind you.
wannan ko zai iya nuna mini ni da nake karatu cewa wannan abin na faruwa ne a Urushalima.
But if you start in verse 12, Idan ka fara daga aya goma sha biyu, because things are in context.
saboda ko awansu abubuwa ba su cikin ainihin zance da ake yi.
Verse 12 says, Then Jesus went into the temple of God Sai ko Yesu ya shiga cikin uri- a cikin haikalin Ubangiji, and drove out all those who bought and sold in the temple, ya kori dukkan waɗanda suke zuwa suna saye da sayarwa a ciki, and overturned the tables of the money changers ya ko jujjuyar da du- da tebura da suke saka abubuwa a kai.
and the seats of those who sold doves.
da ma ainihin waɗanda suke sai da kurciya da tabara Now we're getting somewhere.
yanzu ko muna zuwa wani wuri
It's tied to God's anger and wrath at what the Jews were doing.
yana dangane ne da haushi da ubangiji ke yi a kan abin da yahudawa ke yi da haikalin ubangiji And then he quotes sai ko ya yanke maganan ya ce one of the principles I said yesterday wani ko mataki da na yi maganan ta jiya shine is whenever Christ quotes scripture tun lokacin da kristi ya yanke daga cikin littafi mai tsarki he, or anybody inspired by the Holy Spirit, yakan sa ko kowane mutum ya samu ni'ima daga ruhu mai tsarki he cannot, ba za ya taba he cannot ba za ya taba quote it out of context.
ya ko yanke ta a ci- a- a bayan fage da zancen da ake yi ba So to understand what he's saying, saboda mu iya fahimtar abin da yake magana you don't just say, ba za ka ce kawai ba what did he quote?
menene ya yanke daga ciki Especially not in Matthew, musamman ko idan ba shi a matta where Matthew was written to the Pharisees.
inda ko aka rubuta matta wa farisawa The Pharisees had large sections of the Bible memorized.
su ko farisawa sun riga sun haddace yawancin abubuwa da ke cikin dokokin ubangiji a kawunan su So let's see, the cross reference in my Bible.
baran duba ainihin inda yake nuni a wata aya a cikin littafi na It says Isaiah 56 7.
sai ya nuna a tsohon alkawari ishaya sura 56 aya bakwai.
So if I want to know what he meant here, idan ina so in san abin da yake nufi a cikin matta sai na dawo cikin ishaya in iya fahimta I go back to Isaiah 56 7.
sai in koma ishaya sura 56 aya bakwai.
But I really want the context.
saboda ko ina so in fahimci ainihin zance da ake yi batu da ake magananta So let's start in verse 1.
bari mu fara daga aya ta farko Thus says the Lord hakika in ji ubangiji keep justice ku ajiye adalci and do righteousness.
ku aikata adalci Now here's a big clue.
wannan ko ita ce babban ainihin asirin For my salvation is about to come.
saboda cetona tana hanyar zuwa So he's quoting a passage about the Messiah coming.
saboda ko yana magana ne akan zuwan mai zaga da kansa and my righteousness to be revealed.
kuma adalci na ta bayyanu Whenever in Hebrew you repeat something, a duk lokaci da ka maimaita wani abu a cikin Ibraniya- you, ibraniyanci using different words to s- make the same point, inda kake amfani da kallam- kalmomi daban-daban domin ka bayyana abu guda ɗaya it's a point of emphasis.
yana yi ne domin ya kara faɗakarwa So when he says, My va- salvation is about to come ya ce ko ceto na tana hanyar zuwa and my righteousness to be revealed, adalci na ko a bayyana ta he's going, This is what this is about.
yana nufin cewa ga ainihin makasudin maganan kiran He's putting emphasis on it.
yana ainihin ba da faɗakarwa a kai They said, Keep justice, do righteousness, ya ce ku aje adalci ku yi aikata aminci because the Messiah is about to come.
saboda ainihin mai zaya yana hanyar zuwa Blessed is the man who does this.
albarka ta tabbata ga wanda ke aikata wannan and the Son of Man who lays hold on it, da kuma ɗan mutum da ya rike wannan who keeps from defiling the Sabbath.
wanda ko bai ainihin ƙazantar da ranar asabaci ba Why throw the Sabbath in?
ya kuma aka zo aka bullo da sab- asabaci a ran And keeps his hand from. I actually know the answer, but I just am saying it in such a way that this is how you should think.
ya ce na riga na san ansa amma ina so in bi da ku yadda za ka yi ta tunani game da yadda kake nazarin maganar Allah I've preached on this passage before. I know what he's talking about.
na riga na yi wa'azi akan wannan wuri a da saboda haka na san me yake magana a kai Who keeps from defiling the Sabbath wanda ko bai ainihin kazantar da an ranar asambaci ba and keeps his hand from doing evil.
ya ko ainihin rike hannunsa bai aikata abubuwa da ke na mugunta ba But isn't the Messiah supposed to come to the Jews?
shin me zaya bai kamata ya zo ta wurin yahudawan ba ne Why does he say the Son of Man?
me yasa yake cewa dan mutum And then he gives two signs sannan kuma sai ya ba da alamomi guda biyu Not circumcision.
ba ko kaciya ba That would be a reasonable sign.
wannan ko za ta iya zamanto alama He says, keeping his Sabbath amma ya ce fa kiyaye ranar asabbaci and turning from evil.
da kuma juyowa ga barin mugunta So he's not just talking about Israelites here.
ba ko yana magana ne da bani isra'ila nan kawai ba Then verse 3 aya uku ko sai ya ce Do not let the son of the foreigner kar ku bar ainihin ranar ta fito who has joined himself to the Lord.
wanda ya gama kanshi da allah da ubangiji So you're not allowed to, you're supposed to stop him from saying this.
ya kamata ku tsayar da su da ihu kalamu kamar wani haka Speak, speak saying, The Lord has utterly separated me from his people.
ya ce ko allah ya riga ya raba tsakanina da mutanensa So Isaiah 56 saboda haka ko ishaya sura hamsin da shida is about the Gentiles yana nan ne game da ainihin al'ummai coming into the kingdom.
waɗanda za su zo cikin mulkin allah That's interesting.
wannan ko tana da bayan amin abin son gani ne Because we know the mountain into the sea saboda mun san cewa dutsen nan da za ta koma cikin ainihin teku is about the kingdom of God.
tana nan ne game da mulkin allah And now all of a sudden, this is about the Gentiles coming in.
sai kuma gashi nan ɗane-ɗane kuma mun fahimci cewa ana maganan al'ummai da za su zo cikin mulkin Allah When the Messiah comes, lokacin da mai zaya ya zo haka ne